Masu sauraron mu sashen na muryar Amurka ke magana kan mitoci 6025 da kuma 16 masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za a iya kama mu kai tsaye ta tasoshin gidajen rediyon FM na BOA Africa akan mita 200.5 da rediyo amfani da sarauniya da fara'a da nomad da dalol duk a jamhuriyar ta Nijar. A Ghana kuma ana iya kama mu a Alfa rediyo da ke kumasi si kai kuna ma iya kama mu ta hanyar sadarwar intanet a kodayaushe a sashen hausa.com ko kuma Hausa.com. Masu sauraron mu assalamu alaikum barkamu da saduwa da ku da yammacin yau juma'a tara ga watan Nuwamba. Ibrahim Kalmasi Garba ne da Muhammad Hafiz Baballe da sauran abokan aiki daga nan Washington DC muke kawo muku wannan shirin a daidai wannan lokacin. Da farko dai ga kanan labaran. Shugabannin kasashen duniya sun fara haduwa a Faransa domin hidimomin tuna yarjejeniyar da suka kawo karshen yakin duniya na farko Zaben da aka kammala a Amurka ya haifar da shakku akan yadda za a yi aiki tsakanin shugaba Trump da abokanansa na adawa na jam'iyyar Democrat. Sannan 'yan sanda a kasar Australia sun ja daga da wani mahari da ya fito kan hanya yana kai farmaki akan jama'a da wuka. To kanin labaran kenan. To a yayin da kasashen Afirka ke taro a Abuja game da tsaro, wasu na ganin matsalar ita ce bodojin nan ko mun ki ko mun so akwai matsala matsalan borders mu da very porous a dole ne mu yi wani abu za kuma a ji cewa kasar burtaniya za ta fara daukar sojoji daga kasashen da ta raina wa'inne kenan irin su Najeriya, Kenya, Ghana, Gambia da India da dai sauransu. Idan mun kada Ghana za a ji cewa an fara taron ƙasa da ƙasa kan harkokin sadarwa. Kamar kowace ranar Juma'a yau ma muna tafi da shirin duniyar Amurka. akwai mu kuma tafa da wasu daga cikin ra'ayoyin masu sauraron mu amma duk waɗannan sai fa in sha labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Muhammad Hafiz Baballe. A yau ne shugaban ƙasar Amurka Donald Trump yake kama hanyarsa ta zuwa ƙasar Faransa inda zai haɗe da sauran shugabannin ƙasashen duniya da dama da za su halarci hidimomin da za a gudanar a kan ranar tuna muhimmiyar ranar cimma yarjejeniyar zaman lafiya da ƙasashen suka yi kawo ƙarshen yakin duniya na farko. Wannan tafiyar tasa ta zo ne a daidai lokacin da dangantakar ƙasar Amurka da sauran ƙawayenta ta yi tsami. Shugaban ƙasar Faransa Emmanuel Macron ya yi gargaɗin cewa yanayin da ake ciki a halin yanzu a siyasance irinsa ne wanda aka shiga a lokacin da aka afka cikin yakin duniya na farko. shugaban ƙasar amurka zai tattauna da shugaba macron a gobe asabar amma babu tabbas dangane da raɗe-raɗin da ake na cewa shugaba trump zai haɗu da takwaransa na ƙasar rasha wato vladimir putin a gurin taron wata mace wadda ɗanta ya mutu a wannan sati a lokacin da wani ɗan bindiga ya buɗe wuta a wata mashaya da ke jihar california a nan ƙasar amurka ta ce ba ta neman addu'o'in mutane da kuma jajensu su Suzanne Opanos tare da ɗanta Telmachus ya riga ya tsira da ka wani harin makamancin wannan da wani ɗan bindiga na daban ya kai kan wani gangamin mawaƙa da aka yi a birnin Las Vegas da ke nan Amurka a shekarar da ta wuce. A ranar Laraba da ta wuce ne Telmachus ya je gidan shakatawa da ke California tare da wasu waɗanda suka tsira daga harin kisan gilla da aka kai Las Vegas a shekarar da ta gabata. yana gidan shakatawar ne a lokacin da ɗan bindigar ya buɗe wuta a kan taron mutane inda ya kashe mutane goma sha biyu rahotanni sun ce ɗan bindigar da ya kai harin mai suna david long dan shekaru 28 da haihuwa wanda tsohon sojan kundumbala ne na amurka ne bisa ga dukkan alamu ya kashe kansa da kansa Wasu masu nazari a kan harkokin siyasa Amurka sun ce duk da zaton da ake na cewa akwai wasu gurare da za a samu rashin jituwa a tsakanin 'yan majalisun tarayya na kasar a sanadin bambance-bambancen akidojin siyasa da ke tsakaninsu har ila yau ba za a rasa wasu ɓangarori da za su iya aminta da juna a tsakaninsu da kuma shugaba Donald Trump inda sun kama aiki a farkon watan Janairu na shekarar 2019. rabuwar kawunan a tsakanin jigogin gwamnati a siyasar amurka ba wani sabon abu ba ne amma fi samun baraka fiye da haɗin kai a tsakaninsu a cewar wani mai sharhi akan harkokin siyasa john fortier da ke cibiyar nazarin harkokin jam'iyyun siyasa amurka da ke nan. birnin washington ya ce hakan kuwa na faruwa ne a sanadin bambancin manufofin shugaban ƙasa da kuma manufofin su 'yan majalisun na tarayya sau da yawa akan sami abubuwa da za a iya yi amma kuma waɗanda dole ne sai an sami haɗin kan 'yan jam'iyyun democrat da republican wanda yana da wahala sosai amma kuma zai iya samuwa duk da cewa ikon shugaba trump na kirkiro ayyuka da yake son zartarwa na nan daram a yanzu zai fuskanci kalubale sosai wajen samun aiwatar da ayyukan da yake tilas sai ya dogara a kan majalisar wakilai wacce yanzu ta koma hannun abokanansa na adawa wato 'yan jam'iyyar democrat kuna sauraron labaran ne daga nan sashen hausa na murin amurka daga nan birnin washington dc wani mutum ya daba wa mutane da dama wuka inda ya kashe mutum daya a garin melbourne da ke kasar australia a yau juma'a 'yan sandar kasar australia sun ce sun yi imanin harin da aka kai da wuka yau a garin melbourne wanda shine birni na biyu mafi girma a kasar yana da alaka da ta'addanci kwamishinan 'yan sandar jihar victoria garham ashton ya ce wanda ake zargi da kai harin dai yanzu haka ya mutu kuma ɗan asalin ƙasar somaliya ne wanda 'yan sanda sun san shi sosai 'yan sandan sun buɗe masa wuta akan wanda an buɗe masa wuta ne wanda ake zargi a lokacin da yake ƙoƙarin kai farmakin wuka akan wasu 'yan sanda guda biyu a cikin garin kafin ɗaya daga cikin 'yan sandan ya harbe shi a kirji an ɗauke shi zuwa asibiti inda ya mutu daga baya. Wata kotu a ƙasar Philippines yau juma ta samu tsohuwar matar shugaban ƙasar wato Imelda Marcos da laifin da ake mata na cin hanci inda ta ba da umarnin a marcus 'yar Marcos ya shekaru 89 da haihuwa ta yi ƙaurin suna saboda ɗimbin tarkacen kayan mata da ta mallaka musamman takalma kayan gwalagwalai da sauransu tana shirin ɗaukaka ƙara akan hukuncin da aka yanke mata domin ta kauce wa zaman gidan kaso sannan kuma ta ci gaba da kara kujerarta ta 'yan majalisar dokoki ta ƙasar Wata kotu ta musamman ta yanke wa makos hukuncin ɗaurin shekaru shida-shida akan kowanne daga cikin laifukan bakwai da ake zarginta ana zarginta ne da tura wasu kuɗaɗe da suka kai dala amurka miliyan 200 da aika su zuwa wani banki na wata gidauniyar swiss a shekarun 1970 a lokacin da take gwamnan manila mijinta fernandos marcos an tumbike shi daga kan mulki a wani juyin juya hali da mutane suka yi a shekarun 1986 sannan kuma ya mutu a shekarar 1989 Labaran duniya kenan aka saurara daga sashen hausar muryar Amurka a nan birnin Washington DC. To bari mu fara da zangon a babban birnin tarayyar Najeriya Abuja inda shugaba Muhammadu Buhari ya buɗe wani babban taro na 'yan majalisun dokokin Afirka. Taron zai raja a ne kan yadda za a yaƙi ta'addanci da 'yan bindiga da kuma sauran miyagun laifuka waɗanda ke tawaye ci gaban Afirka. Hassan Maina kaina gare ka. Taron na ƙungiyar 'yan majalisun dokoki na ƙasashen Afirka ya zo daidai lokacin da majalisar zartaswa na tariyar afirka za ta zamanta karo na uku. daya daga cikin babban abin da taron zai mai da hankali a kai shine rawar da 'yan majalisar za su taka ta yadda za a samu maslahar matsalar ta'addanci 'yan bindiga da ma'aikata wasu ƙarin manyan laifuka a matsayin wasu manyan ƙalubalen tsaro da ke addabar afirka Shugaban Najeriya Muhammadu Buhari shine ya bude taron. We not unmindful of the remaining challenges. Muna sane da sauran kalubale irin na 'yan bindiga daɗi da ke addabar ƙauyuka da ƙananan garuruwanmu inda suke tafka aika-aika ciki har da kisan gilla ga mata da ƙananan yara. ko da yake muna samun nasara sosai wajen shawakan wannan kalubale amma ina fata wannan taro zai samar da wasu sabbin dabaru don tunkarar wannan ja'iba gadan-gadan ni kuma zan jagoranci gabarar gabatar da daftarin shawarar da aka cimma don tattaunawa da amincewa a matakin kungiyar haɗakar gamayyar tattalin arziki na ƙasashen afirka ta yamma wato ecowas da ma matakin tarayyar afirka wato au and much larger African Union. kuma a cewar wani hafsa mai ritaya a rundunar sojan Najeriya, General Maharazu Ismaila Tsiga, yanayin kan iyakokin na kasashen Afrika na haddasa tuttuɗuwar makamai zuwa cikin kasashen. Bodojin nan komin ki komin so akwai matsala. Matsalan borders ɗinmu da very porous. A dole ne mu yi wani abu. Shugaban Majalisar Dattawan Najeriya, Dr. Abubakar Bukola Saraki, ya sha alwashin tattara kan 'yan majalisun na Afrika. don marawa kokarin kawar da matsalolin da ke ciwa nahiyar afirka tuwo a kwarya yakar rashawa da cin hanci kyakkyawan shugabanci yaƙi da ta'addanci na daga wani bangare da za mu jajirce wurin ba da goyon bayanmu a matsayinmu na 'yan majalisu mu 'yan majalisa na ɗaukar kanmu a matsayin abokan neman kawo ci gaba da za mu haɗa kai wajen shawo kan waɗannan matsaloli. must see the executive as partners in progress so that we can collaborate effectively to address these problems. Taken taron dai shine rawar da majalisun za su taka wurin yakar ta'addanci da 'yan bindiga da ma miyagun laifuka a Afirka. Hassan mai na na muryar Amurka a Abuja, Nigeria. haka ne kuma a gaida hassan daga abuja kuma bari mu kada lagos yadda sakataren tsaron burtaniya ya ce ma'aikatar tsaron kasar ta yanke shawarar fara daukar sojoji daga kasashen da ingila ta raina saboda ciki gibin sojojin da take bukata babangida jibirin gare ka a wani mataki na cike gurbin da ake da shi na sojojin birtaniya kama daga sojan ƙasa zuwa na ruwa da kuma na sama yanzu haka dai ma'aikatar tsaron birtaniya ta amince cewa za a dinga ɗaukan sojoji daga ƙasashen renon ingila wato ƙungiyar commonwealth kenan ƙasashen da ingilan tema mulkin mallaka a can baya a cewar sakataren tsaron birtaniya gavin williamson matakin zai taimaka wajen samar da ƙwararru da za su cike gurabe daban-daban da ake da su a bangaren sojojin birtaniya wannan mataki dai yana nufin za a ɗauki sojoji kenan daga ƙasashe irin su najeriya kenya ghana gambia da india da dai sauransu wato ƙasashen da birtaniya ta wa mulkin mallaka to kuwa 'yan najeriya suka ji game da wannan mataki musamman ma matasa da suke son shiga aikin soja a cikin gida najeriya amma hakan bai yiwu ba to wallahi a najeriya dai mun nema mun nema mun nema ba mu samu ba to yan aka ɗauke mu a birtaniya ai duk ɗaya ne inda ita ta rene mu ta rene najeriya amma wasu na iya cewa ba ba ku kishin ƙasa watakila to ai kishin mun nuna shi a najeriya ba a nuna mu ma kishin ba don haka yana ganin mu ba wani abu dan mun nemo soja a birtaniya kuna maraba da wannan tsari ke sosai ma kau yi eh to insha Allah in da an bude in Allah da zamu nema in Allah da kuma da fatan Allah ba mu sa'a mu samu sai dai kuma a yayin da wasu 'yan najeriya ke yabawa da wannan mataki shi kuwa malam isa mani cewa ya yi ni gaskiya a ra'ayi ra'ayina ne ban yarda ba in tafi aikin soja ingila saboda abin da ni nike gani a gani na a ra'ayina idan na tafi aikin soja ingila to tamkar mu za su dauka su rika kasashen waje ana kashiya su kuma suna aji sojojin su wannan shi shine nike ganin cewa to ni ba zan iya ba in kasa ta tura ni to kenan ita ta tura ni amma in na tafi kasar waje mu za mu je yaƙi a kashe mu matakin da birtaniya ta dauka na ficewa daga kungiyar tarayyar turai dai ya kara sanya ta matsawa kusa da kasashen da ta yawa mulkin mallaka na kungiyar commonwealth abinda kuma wasu ke ganin zai taimaka wajen sake kulla dangantaka na kasuwanci da kuma zamantakewa kamar dai yadda aka fara gani a yanzu inda ƙasa da watanni biyu prime minister birtaniya theresa may ta kawo ziyara najeriya da wasu kasashen afirka yadda kuma a wannan mako yarima mai mai garo prince charles shi ma yake ziyaran wasu kasashe na yammacin afirka ciki hadda nigeria babangeji prime murai amurka daga lagos to gaida baban gida da wannan rahoton daga Najeriya kuma bari mu tsallaka zuwa eh, Ghana inda a yayin da ake taron kasa da kasa kan fasahar sadarwa aka gabatar da wani yaro wanda ya kirkiro na'urar sadarwa ta iBox daga ganar ritwan Abbas ya kuma da wannan. Masana harkar sadarwa duk faɗin duniya sun bijiro zuwa ƙasar Ghana don halartar taron nahiyar Afirka na ƙungiyar sadarwar ƙasa da ƙasa ICA ta kaici. Taron ya mai da hankali ne akan yadda 'yan Afirka za su yi amfani da al'adunsu daban-daban ta amfani da fasaha a ƙasashensu su farfaɗo da tattalin arzikinsu. Haka kuma taron na da sha'awar har haɗo masana a harkar sadarwa su yi bincike da gwaje-gwaje tare da kawo gyara. Mataimakin shugaban shugaban kasa mahmud bawumia wadda ya kara wa taron armashi da halartarsa ya bukaci mahalarta su gano hanyoyin yin gyara da kasar ta afirka za ta yi amfani da fasaha ta canja makomarta ya ce wannan ibox da aka kirkiro zai bai wa ɗalibai a yankunan karkara damar shiga yanar gizo ya ce duniya na tafiya cikin hanzari ta fasaha abinda ke buƙatar amfani da masu kwakwalwa. put the iron box in any school, internet immediately becomes available. An samu sabuwar fasaha da ɗan Ghana ya ƙirƙiro wadda ake kira iBox da zaran an sanya iBox a kowace makaranta za a samu yanar gizo take a ko'ina makarantar take. An samu iBox kuma za mu himmanta duk ɗaliban manyan makarantar sakandare da ba su da shi su sai ɗaya wa makarantar su. wani malamin jami'ar cape coast professor francis emanjo da ya yi magana a kan taki al'adun tattara bayanan afirka fitowa bincike kwatantawa da yin gyara ya ce lokaci ya yi so da afirka za ta yi amfani da al'adu daban-daban wurin yin sabbin kirkire-kirkire mun fahimci hanyoyin shugabanninmu masu haskawa kun kalubalanci kanku ku gan abin da ke sadarwa kun kalubalanci kanku ku fahimci kasance cewar a fasaha mutum ke samun fadada za mu iya kasancewa inda ba mu kuma mu kasance ba mu inda ake jin muna nan wata wakiliyar ICA Professor Polak Gabna ta jinjina wa masana Afirka a fagen sadarwa dangane da tarin bincikensu waɗanda suka daidaita sadarwar a ƙetare ta ce kamata yayi taron ya zama wani gamshiken masanyar ra'ayoyi. We're eager to learn of your findings, perspectives, and the methods that you use to study digital media, technologies, and cultures that are distinctive to the African ecosystem. Mun zaku muna son ganin sakamakon ku sakamakonku, hangenku da dabarun da kuke amfani da su wurin na nazarin fannin aikin jarida tattara labarai fasahohi da al'adu da suka dace da tsarin Afirka da canje-canje. Mun zaku muna son mu ji makomanku da kuke hange wurin nazarin sadarwa. Taron na kwanaki uku da makarantar labarai da nazarce nazarce sadarwa ta jami'ar ghana ta shirya a bisa haɗin gwiwa da ica zai duba sadarwa ta amfani da yanar gizo daidaiton jinsi haɗa da ci karkara a wannan karnin cigaba ta yanar gizo ridwan allah muktar ba sashen hausa na muryar amurka accra ghana Rabuna ya mai ba ni jarida a gaida Rituwan yanzu kan bari mu koma gefe guda Mahmud Lalo ya gabatar mana da shiri na gaba. Jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin duniyar Amurka. Shirin duniyar Amurka na wannan mako zai dubi ne kan yadda a karon farko a tarihin siyasar Amurka aka samu mata da yawa da suka lashe zaɓe a matakai daban-daban a wannan zaɓe na rabin wa'adi da aka yi a farkon makon nan sunana mahmud lalo a karan farko akalla mata 96 daga manyan jam'iyyun siyasar democrat da republican za su kasance a cikin majalisar wakilan amurka idan majalisar ta fara aiki a watan janairun baɗi 25 daga cikinsu za su fara shiga majalisar ne a karan farko da yawa daga cikin matan da suka yi wannan takara sun mai da hankulansu ne kan batutuwan da suka shafi kiwon lafiya a lokutan yakin neman su kuma akasarinsu 'yan jam'iyyar democrat ne da suka taimaka wajen karbe majalisar wakilai daga hannun 'yan republican yayin da su kuma suka ci gaba da rike rinjayen majalisar dattawa a watan da ya gabata wata kungiya mai zaman kanta da ke kan harkokin majalisun dokokin duniya ta saka amurka a matsayi na 104 da aka fi samun wakilcin mata a majalisun dokokin kasashen duniya alexandria ocasio-cortez na ɗaya daga cikin mata da aka zaɓa waɗanda za su je majalisar wakilai masu ƙarancin shekaru wannan shine abin da muke nufi wannan ba gangamin yakin neman zaɓe ba ne ba ranar zaɓe ba ne wannan wata fafutuka ce. daga cikin matan da aka zaba wannan shine karan farko da aka fara samun mata musulmai waɗanda za su yi wakilci a majalisar dokokin amurkan wato rashida talib da ilhan umar ni ce rashida talib 'yar majalisar dokoki da aka zaɓa ita kuwa ilhan umar wacce asalinta 'yar gudun hijira ce daga somaliya ta fito ne daga jihar minnesota alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah Allah na gode maka. Allah na gode maka. Ina mai miƙa godiya ta gare ku da kuka kasance tare da mu a nan. Wannan tafiya babban abin al'ajabi ne. a wannan dare ina tsaye a gabanku ne a matsayin wakiliyarku da kuka zaɓa hakan ya faru ne saboda goyon bayan da kuka bani ni ce mace ta farko bakar fata da zan wakilci jihar mu a majalisar dokoki ta ƙasa mace ta farko sanye da hijabi da za ta wakilci a majalisar 'yar gudun hijira ta farko da aka zaɓa ta yi wakilci a majalisar dokoki sannan ina ɗaya daga cikin mata biyu musulmi za su fara wakilci a majalisar dokokin amurka ina mai jinjina ga 'yar uwata ta jihar michigan da talib amma kuma kamar yadda duk kuka sani ban yi wannan takarar ba domin na zamanto ta farko na yi takarar nan ne domin saboda na samu labarin irin alkawarin da wannan ƙasa ta tanada wannan kyakkyawar tafiya da muka faro ba a wannan daren za ta kawo ƙarshe ba dole ne mu tashi tsaye mu kare hakkokinmu zaɓi ya rage gare mu ga cewa amurka ta cimma burinta We believe in the America we deserve. Lokaci na ƙarshe da mata suka yi mamaya irin wannan zaɓe shine a shekarar 1992, shekarar da aka wa lakabi da shekarar mata. Amma a wancan lokacin mata 24 ne kaɗai aka zaɓa a majalisar wakilai. shida kuma a majalisar dattawa kuma masu fashin baki a fannin siyasa irin su molly o'rourke ta jami'ar amurka na ganin za a ci gaba da samun karuwar irin wannan wakilci na mata a nan gaba yanzu tun da mata sun ɗanɗana zaƙin irin wannan wakilcin sun ƙara faɗaɗa manufofinsu inda za su rika kare batutuwan da suka fi muhimmanci a gare su. daga 'yan takara mata 277 da suka shiga neman mukamai daban-daban a wannan zaɓe na rabin wa'adi da aka yi zuwa lokacin hada wannan rahoto 117 sun lashe su wasu masu lura da al'amuran siyasa amurka sun ce duk da wannan hoɓɓasan da matan suka nuna har yanzu ba su samu ainihin kashin da zai daidai da wakilcin da mata ke bukata amurka ba masu taro da aka muka kawo ƙarshen shirin duniyar amurka nan mako sai kuma wani jiko idan allah ya kai mu yanzu a madadin hadiza kyari da zarawa fage da julie leathers gresham da ta hada shirin baki ɗansa ni mahmud lalo ne ke cewa kuta lafiya daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc To madala yanzu kuma ga wasu daga cikin ra'ayoyin ku masu sauraron mu. Saƙonmu na farko a yau ya fito ne daga Ahmadu Abacha Yobe inda yake cewa Salam VOA Hausa ba shakka matakin da jamhuriyar Najeriya suka ɗauka na soke izinin gine-gine a tsakiyar itatuwa a wasu unguwannin birnin Yamai ya yi daidai kuma ya dace. saboda waɗannan gine-gine da ake yi su ne suke janyo matsalolin ambaliyar ruwa. Sako na gaba ya fito ne daga Muhsinu Sani inda yake cewa Salam VOA Hausa. Allah ya sa ziyarar da Yarima Charles ya kammala a wannan makon a Nigeria ta zama alheri da ɗaukacin talakawan ƙasarmu Najeriya baki ɗaya tare da fatan kwalliya za ta biya kuɗin sabulu kai har ma da na man shafawa shi kuma Yarima Charles da uwar gidansa Allah ya maida su gida Ingila lafiya. Na gode VOA Hausa. Sai kuma sako daga Yusra Bashir kansala mai Real Madrid dirin daji. Hakika muna goyon baya ɗari basa ɗari akan matakin da 'yan majalisar dattawan Najeriya ke shirin ɗauka na dakatar da shirin 'yan power. idan har suka gudanar da bincike game da zargin cewa 'yan siyasa suna amfani da shirin 'yan power na tallafawa al'umma da kuɗaɗe domin cimma burinsu a lokacin zaben 2019 mai zuwa tabbas mun goyi bayan a dakatar da shirin 'yan power duk aka tabbatar da wannan zargin gaskiya ne sako na gaba ya fito ne daga sufiyanu gumel inda yake cewa assalamu alaikum voa hausa nasarar da dakarun sojan najeriya suka samu akan 'yan boko haram a jihar yobe abin a yaba musu ne da jinjina Allah ya taimake dakarun sojan Najeriya. Sai kuma sako daga Aliyu Usman taka lafiya birnin Kebbi inda yake cewa don Allah ku bani dama in yi tsokaci kan yawan hare-haren bindigar da ake yawan kaiwa a cikin kasar Amurka inda ko a ranar Alhamis hakan ya faru inda wani dan bindiga ya yi sanadiyar kashe mutum goma sha uku. Da wannan nake kira ga shugaba Trump da ya yi ƙoƙarin magance wannan matsala tun wankin hula bai kai shi dare ba. Sakonmu na ƙarshe ya fito ne daga matar Rilwani Sa'idu Gayyari inda take cewa hakika mun yi na'am da bayanin da gwamnatin tarayyar Najeriya ta yi kan batun kudaden da take kashewa wajen ciyar da jagoran 'yan shi'a da take tsare da shi wato Sheikh Ibrahim Zagzaki domin idan har hakan zai sa a samu zaman lafiya a ƙasarmu Najeriya to ba laifi bane a kashe wannan kuɗin. yanzu kuma ga shirinmu na ƙarshe wato labaran duniya amma fa a takaice. Ibrahim ga labaran a takaice. A yau ne shugaban ƙasar Amurka Donald Trump yake kama hanyarsa ta zuwa ƙasar Faransa inda zai haɗe da sauran shugabannin ƙasashen duniya da dama da za su halarci hidimomin da za a gudanar a kan ranar tuna muhimmiyar ranar cimma yarjejeniyar zaman lafiya da ƙasashen suka yi na kawo ƙarshen yaƙin duniya na farko. wata mace wadda ɗanta ya mutu a wannan sati a lokacin da wani ɗan bindiga ya buɗe wuta a wata mashaya da ke jihar california a nan ƙasar amurka ta ce ba ta neman addu'o'in mutane da kuma jajensu wasu masu nazari a kan harkokin siyasa amurka sun ce duk da zaton da ake na cewa akwai wasu gurare da za a samu rashin jituwa a tsakanin 'yan majalisun tarayya na kasar a sanadin bambance-bambancen akidojin siyasa da ke tsakaninsu. su har ila yau ba za a rasa wasu bangarori da za su iya aminta da juna ba a tsakaninsu da shugaba donald trump inda sun kama aiki a farkon watan janairu na shekarar 2019 rabuwar kawunan a tsakanin jigogin gwamnatin a siyasar amurka ba wani sabon abu ba ne amma fi samun baraka ɗin fiye da haɗin kai a tsakaninsu a cewar wani mai sharhi akan harkokin siyasa john portia da ke cibiyar nazarin harkokin jam'iyyun siyasa amurka da ke nan ya ce hakan kuwa na faruwa ne a sanadin bambancin manufofin shugaban kasa da kuma manufofin su 'yan majalisun na tarayya sau da yawa akan sami abubuwa da za a iya yi amma kuma waɗanda dole ne sai an sami haɗin kan 'yan majalisun democrat da na republican wanda yana da wahala sosai amma kuma za a iya samuwa To jama'a da takaitattun labaran muka kawo karshen shirin gaba ɗayansa sai kuma a dakaci shirin yau da gobe yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen hausa musamman ma shi Muhammad Hafiz Baballe wanda ya karanto mana labaran duniya da Julie Lathas Gresham ta haɗa mana sautin da injiniyan mu na wannan lokacin skips ni ibrahim kalmasi garba ke cewa sai can da dare lokacin da za ku kira wayar mu ku bayyana ra'ayoyinku kan maudu'in da mai magana zai zaɓa da kansa sai da daren.